tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasar na tamanin da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na diktor Abdulazim bin Badawi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna cikin kitabul jana'iz a kuma gabar da mala yake mana bayani dangane da siffar yadda kabari ya kamata ya kasance da kuma yadda za a saka mutumin da za a sa a cikin wannan kabari a makwancin shi kuma yadda muka gabatar da bayanai da cewa diyan da muka kai kuma muka daɗe rayuwa take mana daɗi to wata rana za mu tsinci kanmu a cikin kabarin nan idan mun yi da kyau za mu tarar da kyau idan mun yi mummunana to kowa abin da ya yi shi zai je tara sai dai allah madaukin sarki bai kulle mana kofar rijib ba sai bar mana wata 'yar taga ita ce ta tuba allah madaukin sarki ya samu gyara za mu tashi gaban da malai ke cewa ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته ya halatta ga mai gida miji ya jibinci al'amarin binne matan shi ma'anan wannan shine ɗaukanta da sata a cikin ƙabari. li hadisu aisha ta qalat saboda hadisin na na aisha da take cewa دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأسا فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي فحيأتك ودفنتك ولا ديسي aisha ta ce annabi ya shigo wurina filiyomin da zai budi a fihi a ranar da rashin lafiyan ajali ya fara ma'annabi a ranar da ya fara rashin lafiyan ajali faƙultu yana shigowa na na aisha ta ce sai ta complain na ciwo ta ce wa ra'asa ta ce kai na ciwo yake yi faƙala sai annabi ya ce wa dittu na zalika kana wa ana hayyun ce kash na koyi gurin da cutan ajali zai sauko maki a sannan ina raye fahayye a tuki ya ni zan kintsa ki a cikin likafaninki fantuki kuma in je in binne ki mai annabi yake nufi abubuwa da yawa ne a cikin wannan hadisin da farko kamar yana ma'aisha hannunki mai sanda ma'ana ni zan rasu kafin ki har ma da a ce za ki rasu kafin ni to ni ne zan kinsa ki kuma kai ki makoncinki in binne ki wannan kuma yana karantar da mu cewa halaccin mai gida ya ɗauki ɗawainiyar binne matan shi kuma annabi ya ce da aisha za ta rasu kafin shi da shi zai binne ta wannan yana nuna cewa ba komai ne ya kamata mutum ya zo ya ta faɗi ba ai annabi bai rasu ba da shi da sauran annabawa face sai Allah ya ba su zaɓi yayi kuma tun kafin wannan ranar annabi ya taɓa tara sahabbai ya gaya masa cewa wani bawa daga cikin bayan Allah Allah maɗaukin sarki ya ba shi zaɓi ko dai ya zauna nan ko kuma ya tafi ta sai dai amma bawan ya zaɓi tafiya wajen mahalicin shi kawai sahabbai saura daga cikin sai suka ci gaba da sha'aninsu sai su ga sai na abubakar ya fashe da kuka ba su gano ba har sai sanda annabi ya rasu sai suke cewa kana abubakarin a alamuna abubakar ya fi mu ilimi shi har ya gano ban kwana manzan Allah ya zuye mana da cewa da a ce kuma abubakar a wannan lokacin yake cewa dan me baka zabe mu ba ke sa aisha san take jinyan annabi ta daga ya daga ido ya kalli sama car ta ce ilar rafiƙil a'ala sai ta ce bai zaɓe mu ba so da za a ba shi zaɓi kafin lokacin sannan lokacin da ya zo rasuwa kuma sai an bashi shi zaɓi za a ɗauki ranka a ɗauka ko a bakka ban gano wannan shi yasa sai annabi ya zaɓe tafiya wurin Allah mahallin shahid shi ne mai gida zai iya binne matan shi in ta rasu Allah ka sa ƙarshen mu ta kyau wannan hadisi alima imam Muslim ya rawaito shi sannan Muhammad Nasir Dinar Albani ya kawo shi a cikin Ahkamul Janaiz lakin zalika مشروط بما إذا كان لم يطع تلك layla ما yace أو mace a sa ta a cikin kabari yana da wanda daukan namiji a sa a cikin kabari shi bai da wannan sharaɗin, sharadin ko shine wanda duk zai kama jikin gawar mace a sa a cikin kabari sai ya zama bai yi jima'i a daren da ya wuce ba duk wanda ya sadu da matan shi a daren da ya wuce to ba zai saka gawa na mace a cikin kabari ba ko da matar shi ce kun gano wannan da kyau ko wa illa lam yushra lahu dafnuha in ko ya zama ya sadu da mace a daren da ya wuce to bai da daman da zai kama jikin gawar mace ya sa ta shi ɗaya ko kuma ya kama moni ya sa ta cikin kabari wakala gairu huwal aula bi dafniha to yanzu wani wanda bai yi jima'i ba a wancan daren ya fi kowa cancantan ya ɗauki matar wannan mutumin da shi ya yi jima'i a daren jiya ya saka ta a cikin kabari walau kana ajinabiyan ko da ko wani mutum ne can ajinabi wanda bai da alaƙa da ita bisharɗin sharɗin mazkur amma dai da sharɗin da ya riga ya gabata shi ma wannan ɗin ya zama bai yi jima'in ba kowane namiji ya halatta ba shi yasa mutane ba su da kan gado idan mutum ya san gawar mace ci, aka kai makabarta to masu hankali da ya san ya taka wannan dokar sai kowa ya tsaya baya-baya kar a mai fallasa ana ba za ga wani ya yi gaba gaba ana cewa jama'a ku tsaya duk wanda ya san ya sa da matan shi daren je ja baya sai ga wanda ya tsallake ciki wanda ya tsallake jiki me ka ka dama kun gano wannan da ku ko sai kuma wasu zo suna cewa malin ya kuma ke irin wannan magana haka ce a hadisi ne waye kai ka sun da malamai suke karantar da kuwa ya tsere ya kai kuna ta yawa cikin gari kun gano da kun tsaya kun yi karatun da ya kamata kun sami ilimi duk irin waɗannan abubuwan ba zai faru da ku kuce kun ji kunya ba shi jahili kwata-kwata bai da amfani ne gaba ɗaya ba inda jahili yake da amfani a duniya Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce li hadisi anasin kala saboda hadisin anas ya ce shahidin nabnatan li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mun halarci binne wata ‘ya ta annabi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisun alal kabari shi kuma annabi yana tsugune kusa da kabarin fara'aitu ainihi ta ma'an sai sahabin ya ce ina kallon idan annabi na zubar da kwalla zuban kwalla daga ido domin mutuwa ko wani damuwa wannan ba laifi ba ne alamar rahama ce amma abin da shari'a ta hana shine kukan sauti mun gani matsalar bahaushe bai iya warewa ne bai iya warewa abin da shari'a ta hana shine anniyaha amma albuka shine shi shine fasarar shi ta ma bahaushe da kururuwan mutuwa da kuka mai sauti da hawaye sharbe dime yake ce mashi kuka shi sa sai fassara hadisin ya zama yana ba wasu wahala gashi annabi ya hana kukan mutuwa kuma shi yana yi ta shi ba kukan mutuwa yi ba me yake yi sharbe yake yi an gano wannan ta yau matasa 'yan bana bakwai waɗanda ba su goge sun iya hausan da ya kamata ba ita kanta sharɓan ma ba santa ba sai zo ana kalmomi na hausa wanda shi a nan fa aka haife shi bai san shi kalmomin ba wani abu kawai yaranmu suke yi wanda ga shiga irin sai da ce allah maɗaukin sarki suke yayi sun maƙala sannan sai annabi ya ce halmin minkum rajulin lam yuqarifil laila da Allah cikin ku wane ne wanda bai kusanci iyalin shi ba a daren da ya wuce qala abu talha sai abu talha al ansari yace ana ya rasulullah ni ne ya ma'aikin Allah qala sai annabi yace fanzil shiga kabarin qala fanazala fi qabriha sai abu talha ya shiga cikin kabarin sai aka miƙo ta sai ya saka ta a cikin kabarin nata kun gano wannan da kyau ku wannan shine ka'ida wannan shine sharaɗin saka gawar mace a cikin ƙabarinta Allah maɗaukin sarki ya samu ya ce wannan hadisi al-Imam bukhari ya ruwaito shi was sunnatu ya yace abin da yake sunna idkhal al-mayyit min mu'akhir min mu'akhirat al-qabr shigar da mamaci kokon kabarin can kololuwa can karshe idan aka zo aka rarake misali ga ginin sama ya kai aka yanke nan shi ba shine lahadi ba to ba daga nan gefe za a jagawa a wannan bango na nan ba nan za a danna shi a jikin ina bangon gabas bangon gabas din za a tashi ba za a kawo ne balan daga bakin kabarin ba ciki za a tura shi mu'akhirin kabar can ƙarshe gano wannan fuskan gawon da jikin gawon gaba ɗaya su ɗanfare fare da ina da wancan bangon cikin a ba wani matsala in kin bi Allah za a yalwata kabarin a zuwa miki shimfiɗan kilisan gidan aljanna bututun ni'ima daga aljanna ya rika bide ki a kunna miki fitilun gidan aljanna a kawo miki masu ɗebe miki kewa ni'ima ya yalwata a cikin kabarin naki amma in baki ba Allah ba in an ɗaga bene a sama aka saka ki duka za ki ci kun gano wannan domin azaban kabari yanayin shi ko ko ana wa mutum wanda yake kusa ba zai iya gani ko ya ji ba kamar mafarki ne za ki iya samun wata ko wani yana mafarki na shan wahala a cikin mafarkin shi yana ji da ganin abin da yake ji amma wanda suke kusa da shi sun sani haka azaba yake ruhin ake ma ran ne ke ɗanɗana gangan jikin ba lallai nuna ba kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki kiyaye mala yace li hadisi abi ishaqa qala saboda hadisin abu ishaq yace awsal harisu an yusalli alaihi abdullahi ibn yazid Alharis ne ya ba bada wasicin cewa in ya rasu abdullahi dan yazid ya mai sallah fa salla alaihi sanda ya rasu ko sai mai sallar sun ma'adakhalahul kabara sannan sai shigar da shi kabari min ƙibalin rijilil kabari ta hanyar kafan kabarin ina ne kafan kabari misali in za a haka kabari a nan a masallacin misali a ce yanzu zama kabari a inda teburin nan yake to nan inda nake juya baya ba shine alƙibla ba to za a ga kabarin a haka kenan sai a rarake bangon nan inda zai zama lahadu ko to idan aka ɗauko gawan za a sa ta a nan to in aka zo da makara inda gawa yake a ina za a ji makaran a nan za a ji kun gani nan ina kenan arewa ko za a aje makaran a arewa ba za a aje ta a yamma ba ba za a aje ta a gabas ba ba za a aje ta a kudu ba so da aka aje a yamma ko a gabas to za a hauro da shi ta bayan gida kenan qur'ani kuma yana cewa wa'atil buyuta min abwabiha ku je mai gidaje ta kofofin su in aka aje kuma ta kudu to za a shigo ta kan kabarin kenan ma ka aje a haka ina kafafun gawon za ta zauna ba nan ba za su tokarin misali ko su daura da bangon arewa to za a aji shi a nan ne in an zaro shi a cikin makara kuma zarowa ke ba ɗaukowa ba kun gani saboda makara tana da ɓangarori guda biyu za ku ga in an kawo makara za ga ƙarshen ta an getta wasu abubuwa guda biyu na kwangwala a can ƙarshe to ƙafa ke tokara nan inda babu to nan inda ake sa kai kenan in an taya sai a zaro shi sai biyu ta kafan kabarin sai a zo a aji shi kai tsaye sai a janye makara to shine ce ta kafan kabari za a ɗauko shi za a sa shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai malai yake cewa wa qala haza min sunna ya ce yin haka to shi ne sunna waƙala haza mina sunna ya ce yin haka shi ne sunna wani hadisi alimamu tirmidhi da ibnu maja suka ruwaito shi wa yaji yi tufi kabrihi ala jambihil aimani to kuma za a sa gawa a cikin kabarin shi ne a ɓangaren dama kunga idan an kawo gawa yanzu in aka sa shi ɓangaren hagu zai kalli ina kenan hmm? idan ya kwanta ɓangaren hagu ina fuskan gawan za ta fuskanta yamma kun gano wannan idan aka sa gawa ya kwanta ɓangaren dama amma kafin shi na wajen kai zai fuskanci ina sil yamma shi sa nan arewa nan ne kafa take kudu nan ne ina kai yake kuma sai kwanta a ɓangaren dama kenan fuskan shi zai fuskanci ina gabas kun ji karatu filla-filla ba jibge kenan kisa ba addinin da ya warwatse bayanai ga mabiyan shi a kwanka akan komi irin addinin musulunci Allah ya ƙara ma annabi da mala ya ce wa waje oho qubalatal ƙibla sai zama fuskan shi yana fuskantar alƙibla wa ra'asuhu wa rijilahu ila yaminil ƙibla wa ya tsari ha sai ya zama kan shi da ƙafafin shi suna dama da hagun alƙibla ina ne daman alƙibla kudu ina ne hagun alƙibla arewa aka za a kwantar da shi wa'ala haza jara amalu ahalil islami haka aikin musulmi ya gudana min ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama tun daga zamanin annabi ila yaumina haza har zuwa yinin namu yau Waya ake yi wa ya ƙulun lazi lahadihi karatun da waɗanda za su aje gawa a cikin kabari za su yi shi ne bismillah wa'ala sunnati rasulillah au bismillah wa'ala millati rasulillah yanzu misali za a je waɗanda za su ɗauki gawa su sa shi a cikin kabari ba su iya wannan ba za ce ina dangin shi na kusa ce ga ma'ana ce to kuma tso ku ɗauke shi ku sa shi a lokacin ne mutum zai ce akwai wani karatu da ake yi kaga wannan ya nuna bai iya karatun da ake yi yayin sallan gawan ba an gano kawai ya tsare mutane wuri ne a cikin sahu Su waɗannan abubuwan fa idan mutane sun yanke shawarar su ba za su je makaranta a yi karatu da su ba wai me zai sa waɗannan ɗin ba za su yi ƙoƙari su je su iya ba su riƙe an gane mutuwar nan gidan wasu ne ake yi ba gidan kowa ba koko talakawa ne kawai suke mutuwa banda masu arziki eh oh masu arziki na mutuwa okay masu mulki da jagoranci al'umma suna mutuwa ashe ba talaka bane kawai ke mutuwa to waɗannan abubuwan ya kyautu a ce kowane musulmi ya san shi bin da ya kamata kenan kenan karatun shine bismillah wa ala millati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah ba hada za a yi ba ko dai a yi wannan ko kuma a yi wancan mala yace an ibn umara annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza wada al mayyit fi qabri fil qabri annabi ya kasance duk sanda zai aje gawa zai sa mamaci a cikin kabari kala sai ya ce bismillah wa ala sunnati rasulillah da sunan Allah muke aje shi kuma a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi al'imama hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadara ko al-sahihai wala hadisul bayadi radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi yace almayyitu idza wudi'a fi qabrihi mamaci duk sanda aka ɗauke shi aka sa shi a cikin kabarin shi fal ya falyaqul to mamaci in za a sa shi a cikin kabari a ce falyakulin ladina ya ba'o na hohi na yi ba'o fil lahade masu sa shi a kabarin yayin da za su aje shi a cikin kabarin ce bismillah wa billah wa ala millati rasulillah kina za ke kara bismillah wa billah wa ala millati rasulillah Kene in ki ce bismillah sai ki ce wa ala sunnati rasulillah in kuma zaki ce milla ne sai ki ce bismillah eh wa billah wa ala millati rasulillah al-imam ibnu majah ya fitar da wannan albani ya inganta wannan riwaya a cikin irwaul galil Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yastahabbu liman inda alƙabari an yi hasuwa minar turabi salasa hasawatin an so ga waɗanda ke kusa da ƙabarin to kowa ya tura ƙasa so uku cikin ƙabarin biyadaihi jami'an da hannaye biyu mana mutu ya hasa hannu ya tura ɗaya ba kuma turawa daga nan zuwa saman ƙasan ba a'a mutum zai tura ne har ya kai ƙabarin da yake ne ƙara tura sai ya kai da yake ne ƙara tura sai ya kai kabarin uku kenan sai ba da waje wani kuma ya masu idan kowa ya tura to shi kenan in da saura sai kuma ƙara turawa shi kenan in kasan ta daddaɓe sai a sa cebar sai a ta da shi sai kuma ƙara sa hannu kuma ƙara turawa bai kyautu mutane abin da suke yi a rika sa cebara ana watsa ƙasa a ƙabarin musulmi kamar ƙabarin jaki ba wannan ba daidai ba ne da hannu annabi ya ce a yi gani so da dama wasu sukan ce a ya in aka je wani lokaci kuna kallo ana yin hakan sai mutane ba zuwa makaranta wani lokacin an tsaya an yi tambihi an hana su yi gulma to sai mu kalli ɗayan abubuwa guda biyu irtika ba a hafud dararai an gane adadin wanda suka tura in ya isa sai mu basu sai abin da yake nan da zai su dinga aiko mana da buhunan ladan su haka sidda babu laifin suka aiko da shi kun gano wannan kama ba daidai ba ne matsalar shine sun ki zuwa makaranta kuma da da ba je makarantar ba za su ɗauki shawara ta ko da sun zauna lafiya ba da suka ki zuwa makarantar to da waɗanda suka je makarantar in sun yi magana su kuma sai su bi su shuru da an wallahi da an zauna lafiya amma gardama ce ke damun su ba za su yi shiru ba sannan ba za su ba ba kuma sun ce kowa ya zauna irinsu kowa ya zauna ya zama irinsu kaga akwai matsala kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Malu ya ce ba'adal faragi min saddin lahadi bayan an gama toshe mai kofar lahadin kun san na gaya muku kofar lahadin sai an toshe ta da me da bululluka sai an toshe da bulu ko an sa ici an sa idhir an lullube da busasshiya ko kwababbiyar ƙasa shine sai wannan turawan ba a zuba ƙasa kai tsaye a jikin gawa wannan kuskure ne ba daidai bane bai ma kama da sunna ba kwata-kwata can ba sunna bane wannan bai cikin kowane irin karatu jama'a mun fahimci wannan da kyau ku sa ne muku ishara a jiya da cewa ku samu kasusuwan da muka yi a cikin minnatun rahman fi fiqhi sunnati wal na aljamal mun yi kasusuwa kallon kusan guda goma akan wannan matsalar sannan ku nemi muzakkira da na rubuta akan ita wannan matsalar da hujjoji da dalilai da ke kuskurantar da zuba ƙasa a jikin gawa kai tsaye wannan ba sunna ba ne an fahimci wannan da kyau ku ba sunna ba ne sam sam ba sunna ba ne abinda yake sunna shine in an sa gawon a cikin lahad a sa tubala ko ice a rufe bakin kabarin kuma haka aka yi ma shi kan shi shi za tubala guda tara aka sa aka rufe ku karanta ta'alliqil hamidul fiqi a kitabul janaiz akan nan akwai sahabin da ya bada wannan fatawar yace idan ya rusu in ya rasu yace ilhaduli allahad kabarin da za ku yi man ku yi man lahadi ne wansibu alayya labina sai ku sa tubula na ƙasa ku toshe bakin lahadin nawa ta ce kama suni'a bi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kamar yadda aka yi ma'annabi to hamidul fiƙi mai ta'alikin wannan hadisi sai ce kanar labinati kabarihi tubalan da aka toshe bakin kabarin annabi ya ce tis a alabinat tubara ne guda tara jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya taimake mu malai li hadisi abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala janazatin yace annabi yayi salla na janaiza mun gane wannan maganan fa sai da muka tattauna da malam albani mun sa ranan da zamu zo in kawo dalilai Allah ya dauki ran shi gano wannan da kyau an rasu lokacin da malam aliyu sakatare suka yi accident suka ya rasu ina ganin ko sati ne ya zagayo matan nasiru ta matar rasu ne to mun je wannan jana'izar sai malam ya faɗu wannan magana sai ce malam fassarar hadisin ba haka yake ba sai ce a'a ya ba haka yake ba na ce ai wannan wansibo alayyan labina ba yana nufin a zuba ƙasa ne kai tsaye a jikin gawa ba na ce abin da yake nufi shine bulo ne na tubali shine allabin kuma na annabi ba a zuba ƙasa kai tsaye a kan shi ba ga yadda abin yake a ruwayar sai ce to ka bari in mun dawo gida sai mu zauna ka kawo dalilan sai mu zo sai mu gani a lokaci akwai aboki na ya bude baki ce ina barin maka wasiya in na mutu a zuba man kasa kai tsaye a kaina na ce ƙarya kake ba za a zuba maka ba sai dai ko kar ka mutu kafin ni sai ce in na mutu ba a zuba man ba ka bari to Allah ya sa tsakaninmu na ce Allah ba zai karɓa ba kuma ba za a zuba maka ba ku gano wannan da ke ku a lokacin shi in ya ji wannan karatun ya san min ya haka na ce ba haka dai fassara dai sai kyau ba daidai wani mun gano wannan muka dawo gida a haka ikon Allah ba mu kai ga an yi wannan abun ba a lokacin Allah ya malam a hijar rasuwa mun je malam ya tura mu muje je mu mai sallah da binne shi a cin inda ya rasu a dab da shiga garin saminaka inda malam musa sahabi a lokacin nake mai magana ya ce sai kun dawo sai a yi Allah bai kaddara ba sati uku da rasuwan ahiju shi kuma shi ta ya zo ya tafi kun gano wannan da kyau ku shi sa ana gaya ma ustazai abin da ya fi karfin ilimin ku ko ba ta kalidanci ne abin da zai taimake ku ba ku je ku yi binciken ilimi sai ku faɗa kalmomin da yake na ilimi kun gano wannan idan malami ya karantar da abu sai ya zama wannan abin ya kuskure fahimtin yadda abin yake sai ajiye wannan dauki abin da yake daidai asali abin da ke su shine annabi ya ce kakku sha makance jikina da ƙasa me ake nufi shine kar'ai shimfiɗa a ƙasa sannan a ɗaura gawa annabi ya ce kar'ai haka sannan sanda annabi ya rasa akwai wata katifa na shi da wanda daga cikin bayan annabi ya jefa ta a cikin kabarin sanda za a sa shi sahabin da ya shigar da annabi kabari ɗaya daga cikin wanda su suka yi ma annabi kabari ya shige ce shi ne mutum na ƙarshe da ya taɓa jikin annabi shi ya ciro wannan kafefin ya fito da ita suka ce ba su sha makance jikin annabi da ƙasa ba shi ne ake nufi wancan ƙasan inda ya kwanta ba ƙasan inda aka zuba a kan shi ba duk na tattauna wannan matsala kuma yana nan a rubuce a cikin muzakkiran da ne a daidai wannan lokacin ku samu malin ƙura'u zai ba ku jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kuma yana ganin muzakkiran ta kai kusan shekara biyu da yi Allah ya sa mu dace ya daga cikin abin da ya kamata waɗanda ke bin kasusuwan karatukan mu rika ƙoƙarin yi shine idan muka zo wani gaba daga cikin gaɓoɓin karatu mukan tsaya mu na kwafa na bayani mu shigo da wasu karatuttuka wanda in suna bin littafin a garuruwansu su kokari ƙoƙari su nemi mazakira wannan zai taimaka masu matuƙa da gaske Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala janazatin annabi ya ma wata jana'iza summa atal mayyita sannan ya raka gawon zuwa makabarta fahasa alaihi min ƙibalin ra'asihi salasan annabi ya tsaya a daidai inda kan kabarin yake ne sai zubo ƙasa ta daidai inda kan kabarin yake diro waɗannan ruwayoyi ne sai a ce a ya zuba ƙasa a kan kabarin sai ce min ƙibali ra'asi ta ɓangaren kan gawon da sai ce fahasa ala ra'asihi kun gano wannan da ke ku sai ce ala ra'asi sai ta'addi kai tsaye sai ce fahasa min ƙibali ra'asihi daura da inda kan yake Allah ya ce muke mu wani hadisi ibn maja ne ya ruwaito shi mala ya ce wa yi sannu ba'adal faragi min dafnihi umurun akwai al'amuran da aka sunanta bayan binne mamaci a yi mun gano wannan da kyau ku akwai ababe da mutane suke na bid'a shiriri ta bayan ƙare binne mamaci su kuma ya kamata a nisanci waɗannan abubuwan shi sa musulmi su yi ƙoƙari su san dokokin musulunci su bi wannan dokar ba wai su bi wani abu na sarrai ba in wani abu na sarrai ba daidai ba ne kuma zai iya zama kuskure Allah madaukin sarki ya taimake mu al'awwal na farko ay yurfa al-qabru anil ardi qalilan nahwa shibirin shi shine a ɗaga shi kwatankwacin dani daya haka shidar kamar haka dani ɗaya daga ƙasa to wasu ɗauka suke yi yanayin ƙasanmu jama'a ba fa yanayin sahara ba ne ya kamata mutane su fahimci wannan da yawa daga cikin ustazai a garuruwa suna ɗaukan zafi wajen fahimtar nasoshin nan da kuma kuskuren fahimta garin sa'an na da sahara ne yashi ne jama'a yashi baya zama fa yashi baya sauka idan aka binne mamaci aka zuba yashi a kan shi duk ruwan duniyan nan wannan ruwan ba zai mai da ƙasan yashin na ya koma yana kuma ƙasa ba shi yasa idan aka yi rijiya ko aka yi matsayi ana son a ciki ba da ƙasa yake cikewa ba da me yake cikewa da yashi yake cikewa sau da yashi ya zauna ya zauna na har abada amma ƙasa ana zuba mata ruwa sai ta yi sai da ƙara ƙasa ana ƙara zuba mata ƙasa sai ta mai ruwa sai ta ƙasa ana ci gaba taka sai ta ƙara yin mai ƙasa in ƙasan ta riga ta mutu ko ƙasa take ƙarawa to mu yankin nan ƙasan tun da haka take in kwaita za ku zuba adadin shibir ana ruwan sama kasan zai mai zai fada sai garamin yayi mai yayi kauri yi kwarmi sai a mai da duk kasan da aka ɗibo a cikin kabarin sai a mai da shi a kan kabarin ruwa na bugun shi sai mai sai kuma daidai shibir kuma ma ustare suna ɗaukan zafi suna kasa gane zarfin da annabi yake ciki yanayin garin su annabi ƙasan ba fa irin namu ba ne sahara ne yashi ne kunjiyan da take da an zo man da wannan kesis ɗin daga garuruwa da yawa ana cewa ga abin da mutane suke faɗi sun ce kuskuren fahimta ne ba wai laifi ne suka ba kuskuren fahimta ne sun kalli doron hadisin ne shi sa hadisi ko koda ka kalli doron shi to kuma ana son kai siro fil ardi fanzuru shi yasa ke ɗiban ɗalibai ke zuwa excursion da su waye don su ga abubuwa aiko? ta yanzu misali wanda ya kalli wannan hadisin da sai ya je agadar ya je makabartansa sanda suke binnewa ya ga yadda suke mai da yashin ya jira damina zo ta bigi yashin zai ga yana nan yadda yake amma ka je kabarrukan mu dole sai an rika zuwa da extra ƙasa ana kara zubawa domin ƙasan na ƙara mai rubtawa kullum an gano wannan yanzu ba raftawan kasan ne na baku labari mun je mun ga wani kabari wanda yake cikin kabarin yana nan lafiya no ba abin da ya same shi ba akalla kuma yayi shekaru da binnewa a wurin saboda kabarin da ke wannan waje jan, shekaru ne suka wuce da binne shi shine shi mai kula da makabarta ce zo ga wani ikon Allah nace to mai da kasa ka gyara kabarin amma kaga ga ya ma kowa dan ga ga ya ma wani matsiyacin nan zai rika zuwa yana sujada a makabartanmu na ahalus sunna sai mu yanke maka kokon kai don ba za ka yi mana shirka ba an gano wannan da kyau ko ka ci bugu san ce je ciki ka kuma ya gaya mu kowa a ah, ina ganin ba nan na kira shi ce bai gaya mu kowa ba na ja mai kunni matuka don ka zo su yi mana shirka Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wala yasawwa bil ardi kada a daddaɓe a daidaita shi da ƙasa kun gano wannan a ce an zuba ƙasan kawai an share ya zama kawai daidai da ƙasa kawai kar a to in ba mai da ƙasan da aka ɗauko duka a cikin kan ƙabarin ba ana ruwa musamman marka markan nan da yake ko nikar da ƙasa take yi nikar da ƙasa take yi sai ga an yi kuskuren da bai kamata a yi ba Allah shi kyauta wa zalika li yatamayyaza fa yusana wa saboda a tantance nan fa kabari ne dan a kiyaye alfarman kabarin dan kar a wulakantar da kabarin li hadisi jabir radiyallahu anhu saboda hadisin jabir Allah ya kara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ulhida lahu lahadu cewa lalle annabi an yi mashi kabari lahadu ne wani siba alaihin labinu na saban aka kafa tubala eh, a bakin kabarin nashi sai a kabaruhu min al'ardin na hawan min shibirin sai aka ɗaga kabarin kwatankwacin ɗani ɗaya haka shi ne kamar abin da muka faɗi kun ji hadisin da muke nike muku isharar da za a kan shigo Allah ya shiryar da mu wani hadisun al bai al fitar da shi asani ayyuja ala musannaman kabarin ya zama tozon shi a tsakiya ne li su fiya to zara kuri da tsakiya yake ba eh ana so ya zama ya yi kaman da tozo haka li su fiya na tammar qal saboda hadisin sufiyan at-tammar ce, ra'aitu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama musannaman ya ce na ga kabarin annabi yana da wannan tozon ya da wannan sanan ɗin an fahimci wannan da ku kun san da kafin ya zama an gine kabarin annabi an gine ɗakin da ba gini ba ne da waya ne fa a wurin kawai fa duk wanda suka je suna ne suna ganin kabarin ai zamanin sahabbai da sauransu lokacin ginin ɗakin aisha yana nan ginin na nan ne lokacin da aka modernizing masallacin waya suka sa da roduna kawai to da 'yan bida suka fara kururuwa da lilleka suna tsiyatakunsu a wurin shi ne kawai aka gine shi kawai ma ba da haka ba kowa zai je zai gani yayi kowa zai je zai gani an fahimci wannan da kyau kuma yana gaya muku shekaru arba'in da suka wuce baya fa kabarin fa ana ganin shi fa arba'in hamsin ana ganin shi shi sa ɗaya daga cikin malaman bida na kano yake cewa ba abin da allah maɗaukin sarki yake ba tare da akwai hikiman yi ba ya ce idan ya je madina ya ga irin yadda wahabiyya suke tuttun kuɗi mutane daga kabarin manzo suna karnukanci kalmar da ya amfani da ita kenan ita sai in ji na turbatsa hankali na ya tashi ya amma a lokaci ɗaya kuma sai a kakkauta ne ya ce idan da sufaye ne aka ba su kabarin annaba a hannun sai ce ba shi ya ce yadda za su Allah ya kiyaye an gano ne ce to amma hadisin annabi ne ya ce ya Allah kakkabar kabari na ya zama gunki da za a harka bauta mashi kaga wannan magana ya tabbatar mana da su mai su mushrikai ne an gano wannan da kyau ko ta tabbatar ba wani boye boye ko mun gode ma Allah domin Allah madaukin sarki ya matsi magabta sun faɗi cewa muna kan tauhidi a mun gode ma Allah shukran la fakhara shi sa ƙara tsayawa za mu kan tauhidi inda gaske muke yi hunko ba da gaske muke ba sai mai ta shiririta shi kuma Allah maɗaukin sarki ba zai bar mashirmanci ba san wallahi Allah bai goyon bayan ƙarya sai dai goyon bayan gaskiya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai malai yake cewa as-salis na uku an allimahu bi hajarin aw nahwihi ana iya sa makabarin alama dan a iya ganewa da dutse ko wani abu amma ba a rubutu fa gano a Kano ne can naje na gatsiyan da suke shukawa ta yawa wai kabari kowane kabari da allo ku gane an kafa signboard an rubuta hajiya da dashi dashi wanje kenan ta rasu wani lokaci a ce an haife ta 1950 kaza ta mutu rana kaza ga watan kaza Allah ya ji kanta sai a kafa <laughs> wannan bida ne Kun gano wannan da kyau ku wasu garuruwa haka haka suna yi amma inda na ga wannan abin ya yi yawa kowane kabari da shi kano kuma na ga haka ne lokacin da malam bashir na unguwan na Allah ya mai rasuwa a kano mun je a'a sai daga kowane kabari da allo na ce o'o oh, oh, Allah ɗaya gari banban wasu ma duk an sumince su kabarin musulmi allo suna ba a'a sai wanda ke aiki a makamatan sai zai sai ce wa oh, ba da dubu biyu wai shi ne kudin yin allon mu faɗi sunayen suna da abubuwan da za a sa sau da zai rubuta zai kafa maka ce ka bar shi nan mu gano ka bar shi nan allonka ne na ce in kun shi ma kakwai mai addu'a an sa ku ne shi ne mutane suke tawa gana so na ce in ban yi wannan maganin ba ‘yan uwan shi da kuma wasu a kanan sai su koma daga baya su bayar na ce yana bukatan ku ne mutumin da duk waɗanda suke wajen sun shaida da kalmar shahada ya cika me ake nema dialysis ya je don a daidai wannan lokacin bai da lafiya yana fama da matsala na kidney cutan koda kodan ta yi tsanani aka ce lallai sai an kai shi gana sannan za a je a yi mai wannan aikin muka fara tunanin yanzu yaya za a yi a haka shi ne muka je muka samu malam hamis ibrahim amini na ne wasu kunan sun san shi yara yanzu yana birnin yaro a wangon na yake muka je muka same shi lokaci yana zaune a erc nan muka yi mai magana nan take ba mu tashi bai yi magana ɗaya biyu uku kawai shi kenan a lokacin makarfi gwamna makarfi ya ba da 2 miliyan cewa aji a kai shi gana aji a mai aikin kidney din a lokacin sai aka ce to zai je sallama da mahaifiyar shi a garinsu to amma ya kamata ya je a yi dialysis saboda ya dan samu karfi da karsashi a jikin shi ya kama hanya ya tafi da ya je ita likitan da ke mai wannan dialysis din ta ce sanda zai zo ya za ta fa ta ce da Allah ya ce mata Allah dan tsaya ban ƙur'ani na ta dauko mai ƙur'ani shekaranta ya karanta sai za ta fara sai ce da Allah dan tsaya ka koma takarda ta ba shi takarda sai ya rubuta sunan wani abokinmu aminu yana nan a kano ya rubuta sunan aminin da lamban wayan aminin ya ce in kin gama ki kira wannan kafin ta fara kawai ta je na kalmar shahada komi bi fabata mai bayar su likitan nan fa har bayan da aka binne shi da kusan shekara din ta gamba fasha take da kuka ta ce abin da ake gaya masu a karatu na mutuwan mutumin kirki ba ta taba gani ba sai rana mutum ya mutu da kalman shahada a bakin shi sannan zufan da ake cewa yana tsatsafowa a goshin mutum gashi ta gani karara sannan za ta abban ƙur'ani in karanta ya karanta in kin gama ki kira wannan lamban ta ce ya saba zuwa bai taba mata wannan ba sai yau abin ya ba mamaki da shi na lokacin muka je muka yi malam muhammadu bin usman magana da muka gama mai wanka muka kintsa shi ya zo mai sallah to a can ne muka wancan shiriri ta ga ko sai allah ko kar allah sa sai allan muna sa mai rai kun gano wannan da kyau don wannan bige-bigen da a ce a daidai wancan lokacin Allah yau mutum arziki ya mutu a daidai wancan lokacin ya yi jama ba huta hmm? In inda yawa yan unguwan ne ya ce malam bashir ba ma san shi ba hasun manta shi a gano wannan kuma malaminsu ne fawo da yawansu ne islamiyya Allah madaukin sarki ya gafarta mashi irin wannan Allah maraukin sarki yana nunawa mutane abubuwa da dama irin wannan fa ababe zo su faru na ban mamaki da yawa lokacin muwa mun ta labari to ko an gaya mai zai mutu ne ko ya fara ganin mala'iku suna sassaukowa ne ko menene ko ya ji yanayin da ya kama da abin da yake karantawa tafiyan ne dai ya zo shi sa yi marmaza ya rubuta suna da lamban waya kuma yi ko Allah yana mutuwan ta kira wannan aminin shi aminin shi ya kira mu daga zaria ce a malam bashir ya rasu Allah ya taimake mu to wannan alaman da za a sa jama'a ba da rubutu ba ko ba da siminci ba za mu zo mu ci ya ce lamma mata usman bin mazunin yayin da usman ɗan maz'un ya rasu ukhrija bi janazatihi fadufina haka aka ɗauko jana'izan shi aka ja ka binne shi amara nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulan ay ya'ti yahu sai annabi ya umarci wani mutum cewa ya je ya dauko mai dutse dutsen da zai sa a daidai kan kabarin sai ya zama alama in aka je so dama muka je makabarta nagan ce ma yan uwan mamacin cewa su nemo abin da za su iya ganewa an gane kana zuwa za ka zo da abin da babu irin shi ne a wurin kana zuwa jin kabarin za ka gane an gano wannan yanzu lokacin da mahaifi na ya rasu ina zuwa na sa alaman da duk makabartan ba irinta duk wanda ya je zai ne kamar kabarin malam albani ne duk makabartan ba irin shi kabarin ba irin shi alaman ba irin shi kun gano wannan wani irin ikon Allah ne kabarin malam albani ya fi kowane kabari tsawo a makabartan ga da wannan ma za a iya ganewa sannan irin bulallukan da aka sa ta aka sa bulo inci tara aka ciki shi da ƙasa sai zama kana iya ga kabarin malam ga na matan shi ga na ɗan shi kana zuwa kawai ko ba a gaya maka ba ka ce ga kabarin shi ko ba a gaya maka ba tare wannan alama ake yi kana zuwa sai ka gane akwai sanda wani dattijo ya rasu ya'yan suna ta dawurora sai ɗaya daga cikin yaran sai ke ci a ah, to ga sandan baba na ci yau an gama kuje ku kafa ta a wurin sai zama wannan sandan da ya rike ita suka soka aka kafa ta suna ba sai su gane ta kabarin wani amma kuka sa alama iri ɗaya sai a kasa ne kasa ganewa ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi sa daɗin karatu kenan in goje mu na ahlus sunna kowane kabari da alaman da za a iya gane shi kuma masu aikin makabartan in suka je gyara kabarrukan <clears throat> duk wata alama daga cikin alamun in sun gama gyara kabarin sai su mai da shi yanda yake Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to da nabi ya umarci mutumin ya ɗauko mai dutsen falam yastati hamlahu sai bai iya ɗauko dutsen ba saboda nauyin dutsen da girman shi faƙama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya miƙe ya tinkaru wannan dutsen wa hasara an zira'aihi sai da annabi nan da abin nan ba shi ne fitar da zira'in shi waje ba annabi zai miƙe nan? zai aiki ina fata dole ke ga yana da hannun riga akwai aiki wurjanjan da za a yi ashe annabi yana sa riga ke domin wa hasara ala zira aiki. qala al-muqallib al-muqallib yace qala alladhi yukhbiruni an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda yake bani wannan labari daga annabi sai yace ka anni anzuru ila bayadi zira'ai rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kamar ma yanzu ina ganin hasken zira'in annabi hina hasara anha yayin da ya nada hannun summa hamalaha ha inda ra'asihi sai annabi ya dauko wannan dutsen ya je sa daidai kan kabarin wa qala yace ata'allamu biha a akhi yace dan iya gane kabarin ɗan uwana in na kawo mai ziyara saboda usman dan mas'un nono ɗaya suka sha da manzan Allah an uwan shi wa arsinu ilaihi man mata min ahali sannan kuma 'yan familin mu in sun rasu to a daidai nan zarka binne su ta kenan mutum yana da ƙarfin daraja irin na annabi zai iya ware wani waje ce wannan na familin mu ne an gano wannan in sun mutu za a kai su wurin babu laifi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi ne kyakkyawa al-Imam Abu Dawud shi ya ruwaito shi Ar-Rabi'u na hudu ay yaqifa 'ala al-qabri yad'u lahu bit-tasbih yana daga cikin abin da shari'a ta tabbatar shine mutum mutane su tsaya a daidai kabarin suna mai addu'a na Allah madaukin sarki ya iya tabbatar da shi an su addu'an da za a yi mai wa yastaghfiru laho kuma su mai gifari, wa ya'muru al na Bizalika kuma duk wanda suka halarci wannan wuri su ma umarce su da su mai addu'a li hadisi Usman bin Affan radiyallahu anhu qala saboda hadisin Usman dan Affan Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance idza faraga min dafnil mayyit duk sanda ya kare dinna mamaci wa qafa alaihi faqala sai ya tsaya akan kabarin sai ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma dan uwanku gafara wasalu lahu tasbita ku roƙa mai iya tabbatuwa wajen ansa tambayoyin da za a yi mai fa innahul ana yus'al sau da shi yanzu nan za a fara mai tambaya ganon kuma annabi saboda kauna sai ya gaya mana yadda addanta yadda tambayin take amma wallahi in baki ba Allah ba ku in kin fi kowa da kin haddace banza kuma ya ce sabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wafi in ba Allah ke gabo ko kin haddace wa iza ma audu <laughs> kai na iya tuna muna makaranta akwai wata yariya ta iya wa iza ma audu tana zuwa da littafin ana masa islamiyyar su mu ba a mana sai ta tara yan matan ajin da sauran suna masu wa'iza matal abdu idan bawa ya mutu ba a san mumuci hon munkarun wa nakirun sai munkaru da nakiri sai su zo bene ne fayakwa dalihi zaunar da shi Fayas alanihi sai su mai tambaya man rabbuka tana yi ba ta son mu ji ana babboya ta da mu mutu kan mu iya ansawa <laughs> wallahi wani shirman banza duk abin da ke karanta musu kafin ta ta rufe bakinta na haddace <laughs> yanzu wannan katun wa iza matal abdu ban taba ganin shi a rubuce ba a wannan dai littafin sai da wasu kan littafin haka bayan da gama karanta masu gaba daya aka ja masu kunni kar su suke su gaya ma 'yan mazan ajin nan a bar su su mutu su kasa ansawa su shi duka ran da na ji wannan magana sai na zo gaban aji na ce to bari a koya muku karatun wa'iza ta ji duk abin da ke cikin littafin na da shi kuma a ran da ta fara wa'iza matal audu dinta, rana da tambayi malamin mu a nan lokacin sunan shi ahi mai kyau wani alaramma ne mahaddacin littafin allah ya iya karatun alkur'ani lokaci shine amir a nan foli wani farko-farkon 80s na zo na tambaye shi alaga ta malam kaji wani kato ce bida ne rabu da su shi ɗalibu abokar gumi ne kun gano wannan kuma wannan sunayen fa da aka sa musu sisters ne na makarantar ba suka sa musu fa yan matan makarantar shi ne amir ya iya karatu ya iya wa'azi ya iya komi ma da shi ne sai suka sun ya mashi ahi mai kyau <laughs> gano wannan akwai ahi kaza akwai ahi kaza akwai ahi kaza an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi yanzu yana Abuja zama babban mutum homo wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum